a ranar lahadin da ta gabata ne ayarin jami'an 'yan sandan rundunar ta jigawa suka gita shingaye a kan hanyar shiga ƙauyen bamaina mai tazarar kilomita fiye da goma daga garin birnin kudu na kan hanyar gombe zuwa bauchi zuwa yola da sauran yankuna na shiyar arewa maso gabashin najeriya garin bamai da dai shine mahaifar tsohon gwamnan jihar ta jigawa alhaji sila lamido kuma wasu majoyi sun ce ayarin 'ya'yan jam'iyyar ta pdp sun je ne domin ganawa da shi amma a cewar sp abdul jinjili da ke zaman kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar jigawa jami'ai sun ɗauki matakin kama mutanen ne biyo bayan samun rahotannin sirri to takamaimai dai abin da aka ba mu labari shine cewa yankin birnin kudu kuma ina muka je muka dasa 'yan sandanmu kuma ba mu tabbatar da cewa wa suka haraba ko kuwa za su hara amma dai mun tabbatar an bamu wannan bayanai cewa za su wuce da makamai amma an ce taron da suka je kuma sun yi shi ya aka yi kuma jami'an naku suka su suka yi taron to ba mu san an yi wani taro ba mu dai abin da muka sani jami'an mu sun samu ɗan mutane da makamai kuma mun ci nasara saboda ba wanda aka jikatar ba wanda aka kashe kuma makaman nan suna hannunmu da su ɗan matasa mutum ɗari da arba'in da takwas yanzu magana da muke da kai mun buga su a kotu mu a matsayin mu na 'yan sanda ba wanda ya zo mana bayani cewar za a yi wani taron siyasa dan dai kasance cewa za a tara al'umma masu yawa a ce mutum 148 za su zo daga wani guri kaga ya kamata shi kwamishinan 'yan sanda a sani dangane da haka ne muryar amurka ta nemi jin ta bakin tsohon gwamnan na jigawa alhaji sila lamido a wajen wata shida baya akalla duk sati na kan wuta akalla kan mota hamsin ta zuwa maina wasu daga kanin komai su ga wakilin su sun zo gaida ne in za a zo a gani ne abu maina a garinmu me ya mu kan za su gina a ce a da kan sanda kana cewa taron siyasa ka yi ba za zumunci ba ko gobon nan zan je wani a matsayin ta'aziyya akwai zan je ɗaurin aure na asabar saboda haka babu za ka ce mu kasa yin zumunci ya mu dan kwaikwai dan ana ba ba su a hamayya so da ka idan mutane zo su ne a bamena za su daga sokoto ko su daga enugu su taso a mota guda ashirin ko hamsin ka ce sai na je da tiyar dan allah yan sanda eh za a zo a gani daga enugu ku bani permission ni zan faku amin me zaka me son yi to ɗaya daga cikin abubuwan da ake zargin gwamnoni musamman shine suna haɗa kai da yan sanda suna yin irin waɗannan abubuwan wurin musguna ko hana yan hamayya sakewa kuma kai ma an ce kamar yi irin waɗannan abubuwan lokacin da kake gabna idan ka ce na fa da mulki a jigawa na hana ai taro na hana a je zumunci na hana wani mutum ya je inda ya saka wannan sananka ne saboda haka shi mai mulkin yanzu dama shi nesa ya zo ya rama fine yana ganin haka din zai bashi mai idan kana mulki kai aiki mai hamayya hamai sa dama bisa al'ada ba da dan hamayya ya je masallaci ya zo ne maka ainihin salati ko zikiri ba zai maka ba babu dan hamayya kirsa ya je coci ya ce yesu ce cewa ce cewa ne ba zai ba saboda haka amma dai magana shine babu zai ka ce ba za a yi zumunci ba ba za ce ba Alhaji lami da kenan guda cikin dattawan jam'iyyar PDP mai habayya a Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.